بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai koya mai komai a yau lahadi biyar ga watan jama'ar al'akhira a wannan shekara ta 1432 daidai da takwas ga watan mayu shekara ta 2011 miladiyya za mu tashi a babi na 24 a cikin kitabul biyu a wannan littafi mai ɗimbin albarka mota umalik a inda za mu tashi babu bai'i ta'ami bi ta'ami la fadla bainahuma eh 22 ne ce 22 eh? babu bai ta'ami bi ta'ami la fadla bainahuma babun da zai mana bayanin hukuncin sayar da abinci da wani abincin sayar da abinci da abinci ba tare da wani ya fi wani ba mun sha maimaitawa muna ƙara maimaitawa idan ka kallaci kasuwanci za ka ga yana da nau'uka guda uku ko dai bai'u saman bi saman kuɗi da kuɗi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ka ba da kuɗi a baka kuɗi wani shi ya kira asaf ka ba da naira a baka naira ka ba da naira dubu guda a baka canji ina fata mun gano wannan mun maimaita wannan a baya wannan yana da ƙa'idoji guda biyu ƙa'ida ta farko la na huma wani bai fi wani ba ƙa'ida ta biyu babu annasi'a babu jinkiri idan gama mutum naira dubu ya baka canji to ba zai ce tun da canji ba ne zai ɗauki zai baka 950 ko naira 900 ko naira 990 190 ya ɗauki nawa kenan ladan canji wannan haramun ne riba ce wannan kuma gargace shi ne ci riban tare kuka ci tun da kai ka bayar kun gane wannan ko ko kana da hidima a gida ta suna ko ta sallah bukunkunan sallah ko bukunkunan aure sai ka je banki sai aka baka sababbin kuɗi ko naira goma goma ko naira ashirin ashirin ko naira hamsin aka baka su kai kuma ka bada ka je ka kai canji aka ci amma za a cire kaza ka kai naira dubu goma aka baka naira dubu tara ko dai banki suka ɗauki wani abu ladan canji wannan haramun ne riba ce saboda naira da naira wata bata fi wata ba duk darajar su daya muddin za ka iya karba an sa mata silitin amma inda za ka iya karba to sunanta naira in kuma ba za ka karɓe ta ba to ka ce ba za ka karba ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko to ga wannan naira da naira dala da dala riyal da riyal wannan wani bai fi wani ba saboda haka da zaran wani ya kara ma wani a nan to ya zama riba kuma dole ya zama na hannu da hannu eh idan mutum ya zo canjin naira dubu wurin ka sai ka ce baka da ita yanzu amma kana sa ran an tuma kaɗan za a kawo maka canji ya je ya dawo wannan riba ce ka riƙe mai naira dubu ka ce ya je ya dawo wannan riba ce ya je ya dawo ya tafi da naira dubun shi in ya dawo ya dawo da dubun shi amma in ba haka ba ya zama riba mun gane wannan ko akwai kuma asaman bil musman kuɗi da kayan kuɗi <clears throat> waya ka je saya wayar tana shagon mai waya kai kuma kudi suna aljihunka yanzu ke za ka ba da kudi shi ya baka waya kenan ta kaga wannan wannan ciniki ne mun sha maimaitawa akan wannan ba za a ce da waya da kudi dole su zama misilan ayyuta yana suka zama misilan misilan gane ko wasannan ma bashi yana shiga su ko ka sai wayar ka ce za ka ci komai ko kuma ka sai wayar ka ce sai karshen wata kudin duk wannan babu wani abun nan sai na uku al-mufman bil mufman kayan kudi da kayan kudi wani shi ya kira al-muqayyada ka kai masara a baka masara ka kai dawa a baka dawa to wannan shi ba irin dan uwan ɗayan ne me na farkon asaman bil masman da muka da misalin naira shi ma wannan muddin abincin da ka kai da wanne za a baka muddin jinsinsu ɗaya ne eh jinsinsu ɗaya ne to lalle ilalla abubuwa guda biyu sun hau kai abu na farko wani bai fi wani ba abu na biyu dole sai dai a yi hannu da hannu misali ka gaji da cin shinkafar gida abin shinkafar gida sai ka ɗibi shinkafar gida mudu biyar kwano biyar kenan ka kai domin a baka ta gwamnati mudu na za ka biyar hannu da hannu in aka ce to ake yanzu ta gida ka kawo mudu biyar yanzu ta gwamnati mudu hudu za a baka a wannan riba ce eh kun gano wannan da ke ko wannan riba ce sai dai in kana so ka je ka sayar da taka ta gidan ka dauki ka je kasuwa ka sayar da ita in ka sayar da ita yanzu mai hannunka kuɗi sai ka je ka sai ta gwamnati shi kenan ko kuma shi ne mai na gwamnatin ya gaji da sun ta gira ya ce da yana ya gaji da gwamnati yake sanyo ya canza sai ya ɗauko ta gwamnati mudu biyar sai ya kawo maka a matsayin ka bashi ta gira mudu shida wani bai halatta ba haramun ne wannan in haka yake ji sai ya ɗauki na shinkafar gwamnati ɗin ya je ya sayar da ita sai ya rike kuɗin shi a hannu sai ya zo ya sayi ta gira na wata kila makon ga haye ya samu rara wannan shine abin da yake akai to wannan bangaren shine zamu karatu akan shi yau babu bai'i ta'am bi ta'ami la fudla bainahuma na'am eh mana ai farashin su ba ɗaya bane shi yasa aka bashi zaɓi aka ce je isayar da ita in ya je isayar sai ya zo ya dauki kuɗin amma muddin zai ɗauki shinkafa ne shinkafa da shinkafa to wata bata fi wata ba eh yawwa amma kuma ya ga dama ya je isai da wacce take hannun shi sai ya so wacce yake so shikenan babu wanda zai ce mai to a nan akwai canji a hannun shi a ba wanda zai ce mai wannan kuma mai sha mai ta an aka ce a ta'am kada tunanin ka ya kai ga wanda aka girka eh kada ka kai tsammanin wai ai wanda aka girka ne a'a a ta'am shinkafa abin da ake ci haka gaba ɗaya la fadla bainahuma kaga wannan la ce annafiya lil jinsi la fadla bainahuma kwata kwata babu wani fifiko tsakanin su ciniki abinci da abinci ba babu wani ko yafi daya tafi daya ya baka yar gwamnati mudu biyar kai kuma sai ka bashi ta gida mudu biyar amma kai tafi daya tafin hannunka guda ka kara mai wani haramun ne ya zama riba muddin shi ma bai yi tafin hannu daya ya ƙara ma ba ina ba ta mun gane wannan da kyau to amma idan mutum ya kawo maka shinkafa 'yar gwamnati ko shinkafa 'yar gida ya ce masara yake so a nan fa kun ji tambayta ko ya kawo maka shinkafa ya ce masara yake so da shinkafa da masara jinsi ɗaya ce ba jinsi ɗaya ba ce to a nan ya halatta masara tafi shinkafa kamar da ya halatta shinkafa tafi masara ya dangana kawai ga wanne aka fi bukata a lokacin sai dai kar kuma ta abu daya babu annasi'a babu jinkiri sai dai a yi yanzu yanzu nan ka ba shi shinkafa mudu biyar ya baka masara mudu bakwai ko takwas to sai dai a yi shi yanzu hannu da hannu babu cewar sai an jama ya dawo ina ba ta mafinci wannan da ke ku kamar dai da bayani zai gabata da zai iso da izinin Allah madaukakin sarki قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فنيا علف حماري سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال لغلامي خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا دغ مالك أنه للي شي مالك بلغه بيان يا مشي أن سليمان بن يسار للي سليمان بن يسار ببني daga cikin tabi'ai قال ياتي فنيا علف حماري سعد بن أبي وقاص abincin جاكين حمار ɗan abincin jaki sa'ad bin abi waqas ya kare shine alaf abincin jaki ka kusan jaki me yake ce kara ana magana dawa da shinkafa da alkama <laughs> shinkafa ta masu kafa biyu shi kenan abincin jakinsa ya kare da abincin jakin ya kare faƙala li hulami sai shi sa'ad bin abi waqqas ya ce ma bawansa shine hulam ya ce ma yaransa ba a cewa abdi kun gane ko ba a cewa ba ka cewa ya abdi wai kana da bawa ka ce ya kai bawanka a'udhu billah ai muhammad bin abdul ya yi babi ma akan wannan a cikin kitabu tauhid ba a cewa haka abincin jakin sa'ad bin abi waqqas ya kare yanzu sai a nemo abinci kenan fa qala li hulami sai sa'ad na abi waqas ya ce ma yaransa khudh min hinqati ahlik je ka daga rumbu ka ɗebo alkama ba shi ne ahlik ba je ɗebo alkamar abin nan danginka mutanenka waye kuma mutanen shi su ne dai sa'ad bin abi waqas din tunda ko da sun yanta ya zama maulan yawa. yawwa to ya je ya ɗaga rumbu ya ɗebo alkama in ya ɗebo alkama fabta biha sha'ira ka je ka so ƙaramar shinkafa da ita ƙaramar shinkafa ita ya kira sha'ir amma shinkafa da muke amfani da ita yanzu na wacce tafi ita ya kira urs gane ko ita ya kira urs wannan shinkafa da muke amfani da ita a gida amma ƙarama sun ce wannan ƙarama ce kankanuwa sosai ba ta kai wannan girma ba ita ya kira sha'ir to kasan ina jin kasancewar bamu da waccan din ne shi yasa ake kiran shinkafa da sunan sha'ir amma da lalle wacce muke da ita yanzu ko ina da yana ita ce urz a larabcin gama gari suke carus, ko fabta biha sha'ira ka je ka so shinkafa da ita kankanuwa ɗin nan wala ta illa mislahu kada ka karɓi komai ɗori akan wanda ka bayar gwargwadon wanda ka bayar haka za a baka in wa? in ji suleiman bin yasar mun sha maimaitawa ai sa'ad bin abi waqqas mun sha maimaitawa ai mun karanta hadisai marfu'ai a baya eh الشعير بشعير مثلا بمثل walburru bilburri to amma imam malik ibn anas bai bude da hadisi marfu'i ba sai fara kawo ayyukan sahabbai da tabi'ai eh don ka san wannan abu ne sananne ne ya watsu a gari ba magana cewa wai an share hukuncin tun da dama ka karanta hadisi marfu'i a baya yanzu ba sai kuma ɗoriya ne akan wancan karatun da aka lissafa maka abubuwan da riba take shiga da sauransu to haka yanzu ɗoriya ne akan wancan sai zama na suleiman bin yasar yana ce da yaron shi in ya ɗibi alkaman nan ya kaita to da alkaman nan fa da ƙanƙanuwar shinkafan nan jinsi ɗaya ne ko ba jinsi ɗaya ba ne jinsi ɗaya ne saboda haka ma ya ce kada ya karbi wannan abu sai gwargwadon abin da ya bayar idan ya ba da wannan alkama da ya ɗebo idan ya ba da ita mudu uku to ƙanƙanon shinkafa mudu na zaba shi mudu uku in ya karɓo mudu hudu to ya san ya saba mai gidan shi in kuma ya karɓo mudu biyu ya san ya saba shi yasa ya ce wala ta'khudh illa mithlahu kar ka karba komai sai kwatan kwacinta sai mu fahimci don wannan ne yake nuna imam malik ibn anas yana ganin da ash'ir da alhimta jinsi guda ce kun fahimci wannan da ke ko jinsi guda ne to wannan kuma imam malik ibn anas wasu sun tafi da shi akan wannan cewar jinsi guda ne wasu kuma suna ganin a'a ba jinsi guda bane ash'ir jinsi guda ne alhinta jinsi guda ce to in muka kulura in muka ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza jinsi ɗaya ne to ana nufin wannan jinsin wani bai fi wani ba amma idan aka ce da abu kaza da abu kaza jinsi ne daban-daban to ya halatta a sai wannan da wannan tafadulan ma'ana wani ya fi wani sai dai ba za a yi wurin biya ba kuɗi hannu kenan shine to wannan shine ɗaya kenan daga cikin ra'ayin imam malik ibn anas yana ganin da alhamba da abin nan jinsi guda ce amma wasu suna ganin ba haka ba ba jinsi guda ba ne kowane jinsi guda ne kowanne zaman kanshi ke sha'ir zaman kanta take yi abin nan me da suna hempa zaman kanta take yi shine hawa su kai subhanallahi alazim suka maiwa da imam malik zazzafan martani wai akan ya ce da hempa da alkama da sha'ir jinsi guda ce jinsi guda ne kuma alhalifa dubi abin da ya fada fa ba fashe ya faɗa ba magana ce ta Suleiman bin Yasar ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya karatu a gaban sahabbai kun gano wannan da ke ko kuma Imam Malik ibn Anas ba shi kaɗai ya faɗi wannan maganar ba alka cikin malami akwai waɗanda suka faɗa har wani yake cewa yake cewa abin nan yana mamakin fikihun Malik alƙittatu afqahu min wai yana mamakin fikihun malik ta yadda har kyanwa ma ta fi shi fahimtar karatu a billah wai ta yaya ai kyanwa an kai gurasa guda biyu ɗaya ta alkama ɗaya ta sha'ir ka jefa mata wacce za ta fi ɗauka ka jefa wani wani gidan manci in kana jin maganganun da malamai suke faɗa ma junansu abin subhanallah al'azim ama dai wannan gaskiya ka sa akwai rashin ladabi sosai da sosai akwai rashin ladabi sosai akwai zafin kai wadda sani an malikin an nafi'in an suleiman bin yasarin an na akbara hu an bin aswad bin abdiyahus faniya alafu da bati faƙala li gulami khut min himfati ahalika ta'ama fabta biha shi'ira wala ta akhud illa misla wadda sani an malikin an nafi'in kun ga can wancan balaghat ne wannan hadisin farko da makaranta hadisi ne ghairu mutasil saboda annahu balaghahu an malik duk da cewa mun maimaita cewar balagat na malik an sami abin na itisal ɗinsu in banda da hadisai guda hudu zuwa ƙasa da shida wanda yake ba su kai balagat ɗin ba su kai ba amma sauran duk an sami isnadai da suka kai inda ya dace to ana yace an nafi an Sulaiman bin Yasar daga Sulaiman dan Yasar annahu akhbara hi Sulaiman dan Yasar ya bai manafi bayani cewar anna Abdurrahman bin anna Abdurrahman bin Aswad bin Abd Yahuf lalle Abdurrahman dan Aswad dan Abd Yahuf faniya alafu dabati abincin dabbarsa ya kare فقال للغلام سيتي ما يارنسا خذ ahli حنطة أهلك je جي alkamar da ke cikin gida fabta biha sha'ira ka je ka sawo kankanon shinkafa da ita kaga sai ce fabta ka je ka sawo ashe ana siyan haja da haja wanda ake kira shi musanyi wala ta akhudh illa mithla kar ka karbi wani abu da za a baka sai kwatankwacin abin da ka bayar ina mata mun gano wannan da ke ko sai kwatankwacin abin da ka bayar wanda ya nuna mana kenan ana musanyi yanzu hukuncin za ka tambaya kana da masara ka kai a baka gero ko kana da gero ka kai a baka dauro ina fatan muna jin karatu din yawwa ko kana da handset ka kai a canza maka wata ana yi ko bayi a ya kamata mutum ya tambaya ba za ta shiga ko ba za ta shiga ba eh a cikin me yiwuwa jinsi guda ne ko ba jinsi ɗaya ba ne in gane ko gero da maiwa ma'ana gero da dauro a ga wannan jinsi guda ne to ka a nan lata fadul wani bai fi wani ba kuma yi ci wannan ko wani bai fi wani ba saboda haka abubuwa guda biyu za ka kiyaye nan abu na farko wani bai fi wani ba in ka ba da mudu goma na gero a baka mudu goma na dauro hakan nan in ka ba da mudu goma na dauruwa baka mudu goma na gero ɗaya kenan na biyu kuma lokaci guda za a yi ina baka kana bani ai ko kudi ya juna ai yanzu ba magana kudi ake yi ba magana gero ne da dauro dauro da gero magana kenan ake yi amma inda magana kudi ne sai mutum ya dauki dauro din ya je ya sayar in ya je ya sayar da shi a wani wuri sai ya dauki kudin ya zo ya sai gero shikenan ba wanda zai ce mai dan me amma mutum zai ɗauko wannan ne ya kawo a bashi wannan to ya sani wani bai fi wani ba ɗaya kuma ya sani babu cewar ka dawo an jima ka karba amma gaga in kuɗi ne in dauro ne ka kaiwa mutum ya saya ya siya zai ce ka dawo an jima mun yi ce ni ke ka karbi kuɗin ana haka ko ba yi wannan ya halatta domin kuɗi ne da dauro ba dauro ne da dauro ba ba dauro ne da gero ba so ya halatta idan ka saya ka ce da shi ya dawo an jima ya karbi kuɗin amma idan ya kawo maka dauro akan ka bashi gero to ba magana ya je an jima ya dawo ya zai karbi gero sai dai kana karɓar nashi kana karbar naka kana bashi nashi in ba haka ba kuma riba ce wannan ya nuna mana kenan kofofin riba suna da yawa don kullum abin da muka ɗauka riba shine in za ka sai da kaya ka ce kuɗi hannu naira talatin ƙarshen wata 35 ko ba ba ko ba ka ake cari riba ba a wannan ai mutum in ya ɗauki wannan shine riba ayan bashi a tashar sosai da sosai ɗaya kenan ko kuma wani ya ce a bashi bashi kuɗi hannu abin nan ya zo ya karɓi bashi naira ɗari in zai dawo da shi ya dawo da ɗari da goma wannan tsantsar riba ce ainihin riba kenan domin naira ɗari da naira ɗari ne la ta fadul bai na huma in ka bashi naira ɗari rance bashi to in zai dawo zai dawo maka da naira ɗari ne in yi ce sai ka ɗari da goma to wani haramun ce bai halatta ba kun ga hanya ɗaya kenan to dubu hanyoyin da ake ta faɗa abu kaza ma riba ne abu kaza ga yanzu geron da ka siya ka sai gero ne za ka ba shi gero ko za ka ba shi dauro mudu goma ya baka mudu goma za ka ba shi mudu goma amma ina riba take ta yana riba ta shigo da ka ce ya dawo an jima ya karba wannan ya dawo an jiman wannan tazara ita ce riba ɗin eh wannan tazara ita ce riba da ka sai dauran shi mudu goma a kan za ka ba shi gero sai ka ɗauko ka auno gero mudu goma ka ba shi kawai in ake wannan salin alin babu riba a ciki kwata-kwata amma mutum ka ce ya dawo an jima ya karbi gero to yana ya zama riba ko kuma ya sayan maka da shi ka cire kuɗi ka bashi mm. eh, eh. haramun ne mutum ya je banki a bashi rance dubu goma dubu ashirin dubu hamsin dubu kaza dubu kaza dubu kaza in ya tashi mayarwa a ce zai in an bashi dubu ɗari in zai tashi mayarwa zai bada dubu ɗari da ɗaya ko da goma duk haramun ne ƙarara haramun ne tsantsashi ko bashi da gwamnati take bayarwa za a bada bashi za a ba ku naira dubu hamsin bashi amma za a cire dubu sittin a cikin albashinku wannan haramun ne tsantsashi ina fatan kun gano wannan da kyau ko kuma za a ba ku naira dubu hamsin bashi in kun tashi dawa za ku dawo da naira dubu hamsin ba haka ake cewa ba amma idan ka je karɓar dubu hamsin ɗinka sai ka ya baka dubu arba'in da biyu kun yi shiru ku ne ma'aikata ba ana haka ba an rubuta komai da komai dubu hamsin za a baka amma da ka je wurin karɓa sai haka baka dubu arba'in da biyu in kai magana dubu takwas ba a ce a na kaza haramun ne wannan tunda yanzu dubu arba'in da biyu aka baka kuma ba abu ne zahiri dubu arba'in da biyu aka baka ka dawo da dubu hamsin dubu takwas ba haramun ce wannan Allah ta'ala ya sauke ina bai halatta kai kuma wai yake cewa in za a bada kuɗi sai wasu su kawo shaidu a ce sai ka kawo shaida kamar banki misali zai ba karance ai ba zai baka haka kawai ba sai ka kawo sai eh, ka kawo shaidu ai eh kun gano wannan nan wannan babu wani laifi sai dai idan da riba eh shi shaida ba laifi ba ne amma idan da riba a cikin kuɗin ya banki ne baka dubu ɗari ya ce za ka dawo da dubu ɗari da ɗaya ko da biyu ko da goma to duk wanda ya shaida ya rattaba hannu akan shaida shi ma tsinanni ne Allah sallam ya tsine mishi shaida fa wato ina mun fahimci bala'i da masifa da ke cikin riba akan ta ne Allah ta'ala ya tsine musu yake fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi sadhim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qadanuhu an tun a shekara ta 2009 fa da ake cewa wai an sami economic crisis karewa tattalin arziki na duniya baki daya matakin farko da manyan bankunan duniya suka dauka shine sai rage karɓar kuɗin riba za su karɓi kashi 1 bisa 200 ne eh shine mataki na farko da suka dauka domin su farfado da tattalin arzikinsu ina fata mun fahimci wannan da kyau to kun ga sun san ashe babban abin da ke gurgunta tattalin arziki shine riba shi yasa shine matakin farko da suka dauka Allah ta'ala ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat za ga akwai masu bayar da bashi a gida a su a gida suke zaman kenan da suke duk mutum abin da ya zo za su bashi bashi in ya dawo zai dora musu ba wai banki banki yana can cikin gari akwai waɗanda yake a gida suke akwai waɗanda suke a ƙauye suke duk abin da kake abin nan ya zama jaka magoro komai yana da shi in masara ka je zai baka masara in ka mudu goma in ka tashi dawowa ka dawo da sha ɗaya misali ko sha biyu in kuɗi ne zai baka in ka tashi dawowa ka dawo da kaza shi a kan haka yi ginu wannan haramun ne tsantsa ainihin riba kenan وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أن بن مؤيقي بن الدوسي مثل ذلك yace haddathani an malik annahu balaghahu bayani ya zama malik an alqasim bin muhammad daga alqasim dan muhammad muhammad dan abubakar siddiq ma'ana alqasim jikan abubakar siddiq kenan an ibn mu'aqibin an karbo wani hadisi daga ibn mu'aqib abu fatima kenan ibn abi fatima ad-dausi wanda ke kabilar daus kabilar su abu huraira kenan shi mu'aqib din sahabi ne ya yi hijira har guda biyu wace da wace kenan zuwa habasha yana cikin asabi sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar shi mu'aqib din ad-dausi shi ma ya ruwaito mithlu zalik kwatankwacin da irin wancan hadisin da muka yi magana akai na cewar al da ash jinsi guda ne kun ga mena malik dan ya faɗi haka shi ga yana ta koro maganganun qala malik rahimahullah wa huwa al-amru indana wannan kuma shine al'amarin da ke a wurin mu a nan garin Madina qala malik rahimahullah al'amr mustamu alaihi indana alla tuba al-hintatu bil hinta wala al-tamru bit tamri wala al-hintatu bit wala al-tamru biz zabib wala al-hintatu zabib wala shay'un min at-ta'ami kulli illa yadan bi yad fa in dakhala shay'an min dhalika ajal lam yuslih wa kana harama ولا شيء من udumi كلها إلا يدا بيد قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة فقيه المدينة يكي تشيوا الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر عند أكي إجماع إنسا أقرم أنا ورم إنا كنا مدينة ال إيه؟ ألا تباع الحنطة بالحنطة an yi ijima'i a kan cewar kada a sayar da alkama da alkama ka ban alkama in baka alkama abu na nauke nan na ɗaya wala tamru bi tamri an yi ijma'in kada a sayar da dabino da dabino in baka dabino ka ban dabino nauke nan abu na uku wala tamru bi zabib hakan nan an yi ijma'in kada a sayar da dabino da zabibi in baka dabino ka ban zabib abu na hudu walal hinqatu bi zabib hakan nan an yi ijma'in kada a sayar da alkama da zabibi ma'ana ka ban alkama in baka zabib wala shay'un ummina taami ba sai an lissafa maka duka ba hakan na an yi jima'i kada a sai da komai na abinci kullihi duka in abinci ne masara da masara dawa da dawa gero shinkafa wake duk an yi ijima'in kada a sayar da su illa yadan biyadin face sai dai a sayar da su hannu da hannu kun gane ko sai dai a sayar da su hannu da hannu ga na miƙo maka ka miƙo mini kun ga anan abubuwa guda biyu ne akwai wanda yake jinsi guda ne akwai wanda yake ba jinsi guda ba ne ga alhinta bil bilhinta jinsi ɗaya ce to a anan gero da gero gero da maiwa eh shinkafa da shinkafa masara da masara to haka wannan ba za a sayar da su ba sai lokaci guda kana ban masara ka ina baka tawa kuma hannu da hannu sannan kuma wani bai fi wani ba to amma da ya ce walal hindatu bai tamrifa an sami ikhtilafal jinas jinsi ya zama daban-daban kaga masara da shinkafa ko ba ka yake ba akwai bambanci masara da gero akwai bambanci dauro da dawa akwai bambanci to kaga wannan shi ma wanda ke da bambanci din hatta shi ma ba za a sayar da shi ba ko da ko ya halatta wani ya fi wani ya halatta ka ba da masara mudu goma a baka shinkafa <laughs> mudu hudu mudu biyar kuma mudu ya zama da dabe kenan masara ba a gaga a nan mudu masara ya fi yawa kenan ko yawwa to ya halatta wannan tunda ba jinsi guda ba ne to amma me ya haramta jinkiri dole a yi shi hannu da hannu shi sa malam ce illa yadan biyadin fa in dakhala shay'an min zalikal ajalu idan aka samu wani lokaci lokaci ya shiga waɗannan ka kawo yanzu da safiya to ai kaga yanzu muka bude shago ka gane wannan da kyau ko masara mutum ya kawo za a ba shi me shinkafa to ai kuma kaga yanzu muka bude shago akwai mutanen mu sun tafi kuta za su so shinkafa wasu sun tafi kwakuti saboda haka ya dawo bayan azhar ya zo ya karbi shinkafarsa kai kuma yanzu karfe goma ka karbi mai masarar shi ka ce dawo bayan a zane karbi haramun ne riba ce wannan kun yi shiru ba ka gani yanzu tashin bargo za ka ɗibi masarar nan mudu uku tukun ka ce a kai nika eh tawaye <laughs> tukun gani da kuma kuduwa wa kun ga ashe kun ga akwai fa'ida kun kuma wannan riba din duk sunan da aka sanya mata duk sunan za su kira ta da fa'ida a ce wannan fa'idatul bunuk ai fa'ida ce ta banki kun gane ko kuma wannan a ce ribar ajiya ce ko kuma a ce ribar kafa wai raƙumi ya taka kura ce ko kura ce ta taka kwado sai ta ce wani riba kafa ce ai kaga ba ta fito don shi ba ne shi ya ajiye kudin shi ne don ya huta kada ya kashe su shine tunaninsa da ya kai banki ya ajiye kudin kuma kudin miliyan ɗaya ne ya je karɓo ya gaba bashi miliyan biyu ko miliyan ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da dubu goma sai ce wannan dubu goma ai riba kafa ce haramun ce haramun ce kun gano wannan ku ai kamar mutum ne a aike shi gwamnati ta aike shi daga nan mina ta tura shi abuja ta ba shi kudin abinci da kudin transport da kudin mai da kudin wurin kwana da komai da komai an ba shi inda aka tura shi a can din kuma to ai daman daga state government ne da yaje can kuma aka ba shi aka ce to wannan gashi a sai ma yara a sai wannan ai ihsani ne wannan shi kuma ya dauki wani albarka banki albarka office ce ba wani albarka office haramun ce hulul ne sai mutum ya zo da shi ranar alkiyama eh ba gane wannan ba amma tun da farkon ga gane eh mutum ne aka ɗauke shi aiki gwamnati ta tura shi wayek ta tura shi daga board kun gane ko daga lagos kenan ko daga neku da kenan mina aka tura shi ya je invigilatin a wata a wata primary a wata secondary school a wannan tafiyar da iya aikin shi na wuni an biya shi eh ita ma'aikatar eh ma'aikatar ma'aikatar shirya jarabawa ta biya shi kun gano kuma an sun tashi biyan suna biyan ne abin da ya huce tunaninka in ana in za a biya dubu uku in daga nan zuwa biyar da dubu uku ne sai su baka dubu biyar ko dubu goma kun duk wani abu an biya shi da kuɗin abincin da zai ci da inda zai kwana da kuɗin motar da zai hau da komai da komai an biya shi har ƙari aka yi mai to amma da ya je inda zai invigilator sai a kawo mai abinci da kaji wannan haramun ne yayi eh kware kuwa haramun ne wannan mana ba bakon su bane ko da bai bisu ba ba ga mutane na a kusa da makaranta ba mai yasa ba su kai musu ba ai ya kamata kai musu tambaya ah eh <laughs> yawwa shi za ka ga ɗazu da yake ba 'yan kasuwa ba ne ya suke shiru ba su gane karatun ba amma da yake ma'aikata ne suka gane karatun ina zuwa ina zuwa kun gano wani eh bayan da kake bayarwa na tana lokacin colonial days na in za mu bincike auditor wannan lalata aikin gwamnati yake yi lalata shine cin hanci da rashawa ainihin cin hanci da rashawa kenan lalata al'umma yake yi ai dan ana yi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka an riga an biya ka duk abin da zaka je ka tafi wani abin na special assignment ne an cire kuɗi an biya ka da komai da komai sai ka je aka baka aka kawo maka sakwara aka kawo maka sakwara da kaji aka kawo maka mota guda ta doya wai wannan ai wannan ihsani ne wannan an ce a girmama bako mun gani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wannan da haramun ne in mutun ya ci ya ci haramun kun gano wannan da kyau ko ko an tura ka hukumar zaɓe ta tura ka aiki ka je ka yi aiki a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza da ka je sai waɗanda suka kira ka gefe guda aka baka kaza wallahi tallahi haramun ne to me zaka tambaya ciki haramun ne waɗanda suka bayar sun bada haramun waɗanda suka ci sun ci haramun kashe me walakusa a duk ban wannan ba aiki abin nan kawai na hukunci aka bayar inda aka tura ka special assignment aka tura ka an baka kaza an baka kaza an baka kaza kar ku manta wannan ba kun je za ku yi aiki a kansu ne ido ko bai ci ba ya san kima me ba hausa yake cewa ba wannan abin nan din ba in dai baki ya ci ko ido zai ji kunya ne ake cewa yauwa sai baki ya ci ido yake jin kunya eh. ba mu sara mana ina fata mu bai ci wannan da kyau yawwa sabili da haka in dai ido ya ci baki zai ji kunya in dai baki ya ci ido zai ji kunya shi wannan bukatar shi daban da yake shi ma wannan hmm. bukatar shi daban da yake shi kenan fa kun bai tona da ke ko kai alkali ne mai shiga tsakani ba ka so a cuci wannan ba ka so a cuci wannan kun fahimci wannan da kyau ko kai da kai da za ka infiltrate a makaranta da ne ko suka tura ka kun gane ko ba ka son wani ya zo hayaniya ta zo ta ɗibi ranar sai su rubuta abin da ba daidai ba kaga dole kana kare musu haƙƙin su kenan ko kada hayaniya ihu da waye da waye da waye su zo su abin nan ai kana abin nan nasu kuma ta wannan bangaren kenan kuma ta ta ɗayan bangaren kuma wanda suka turo kuma sun turo ka cewar kada a bar yara su maguɗi kun yi shiru to a yanzu kai mai mai kula da al'amura ne saboda duk wani aiki da za a tura mutum fa kamar kun manta ai mun yi shi babu hulul kitabul jihad yawa hadiyatul umman ba shi da ke wannan ai a tura ka aiki ka zo ka ce ga shi an baka wannan an baka wannan wani bara ana salam ya tura shi ya je ya karɓo zuwa ya ce da ana salam ga naka da ka tura ni ga wannan kuma sun bani sai da ya bashi duka ya ce don me baka zauna a gidanku ba abin da za a baka din ya biyo ka ina ce an bashi ne don ofis me yasa ga mutane suna ta kararran ba kan titi ba ji an kai musu shinkafa ba sai kai da ka zo kuma sun san an biya ka sannan za ka zo a ce amma farfesu amma mai alayyahu yi maka gaza ai maka gaza ai maka gaza a tura maka abincin da ba za ka iya cinyewa ba ah, a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi eh eh to ai a lokacin hukunci bai sauka ba da anasul mai ce don me baka zauna a gidanku abincin ya zo maka ba kadin sake tura mutum aiki zai ce min gana shi an bashi ga kuma na aiki kun gani ku saboda kawai an kawo mai abu siya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka ya isa alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya bazumunci shikenan kun lura da wannan abinci ne aka kawo a kawai fa amma an kawo ruwan gora an kawo maltina kai kadai dukkan mutane na ruwan ruwan abin nan suke sha ruwan kwarin kunya suke sha an kawo maka an kawo maka kaza alhamdulillah wallahi Allah sanya albarka Allah sanya albarka Allah ba zumunci alhamdulillah alhamdulillah shikenan akalla kenan eh a'a to kun ko wai yake cewa wani wuri magani yake sawa in bijilata ya kama bacci a gama komai to in dai ta rana ana sa maganin bacci in bijilato ya bacci wata rana za a sa mai gamalan a ya mutu kenan ashe da shari'a ta ce kada ka ci akwai hangama da akwai maslaha na karan kanka no aka baka no za ka ci amin wani kudi da ke rabon قال مالك رحمه الله عز وجل ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من من كم فإن دخل شيء من ذلك الأجل إذن جنكري لوكا تشيش غواني دك تشكنسو aka ce to an bada wannan ka dawo bayan azhar ka karbi sauran kun gane ko ya kawo maka masara mudu goma ka bashi shinkafa mudu biyar agaga an ce yayi saboda ba jinsi guda ba ne yanzu ina ne bai yi ba jinkiri da ya baka shinkafa na mudu masara na mudu goma a take sai ka ɗauko shinkafa shi mudu biyar ka bashi misali sai ka ce to ya bari bayan a zahar ya dawo akwai masara daga akwai shinkafa za ta zo daga Lagos za a sauke ta waye waye wannan haramun ne jinkirin da aka samu isa ya ce fa inda khala shay'an min zalikal ajalu idan an samu jinkiri ya shiga lokaci lam yasluh wannan bai halatta ba wa kana haraman ya zama haram wala shay'an min al udumi haka nan bai halatta ka sai da wani abu na farfesu ba kulli hadika illa yadan biyadin sai dai hannu da hannu wannan ya kawo maka farfesun kifi miyar kifi kenan ko wannan ya kawo miyar tantakwashi a aidin miya ce burodi kawai za a sanya mata a ina wannan idan aka maka wannan kwanan da wannan kwanan ina fata mun bai ci wannan da ke ko filar guda na miyar na miyar kifi filar guda na na tantakwashi ba za a ce hutun da wannan na tantakwashi ne a bada filar guda biyu ba a'a ko kuma wannan miyar alayyahu ce wannan miyar kuka kun gane ko da haka za a bada wannan wannan ludayi biyu a bada wannan ludayi daya kun yi shiru yawwa ka oh da ba ba ne da aka ce farfesu da aka ce mai kuka da miyar قال مالك رحمه الله ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد ولا فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد قال مالك رحمه الله ولا يباع شيء من الطعام بهلت أسيد وأنا أبنا أبنتبا والأدم دمية idza kana min sinfin wahidin idan ya zama sinfi guda ne nau'i jinsi guda ne bai halatta a sayar da mai ba tunda kun ga da yace wala yuba'u shay'un min zalika menene menene bai halatta a sayar da isnani bi wahid biyu da daya bai halatta a sayar da shi ba tunda me ka dauki yace idza kana min sinfin wahidin idan ya zama jinsi guda ne duk abin da ya zama jinsi guda bai halatta ka sayar da biyu da ɗaya ba masara da masara bai halatta ka ba da wannan mudu biyu a baka wannan mudu ɗaya ba e dawa da dawa farfara da ƙaura bai halatta ka ba da farfara fara kenan dawa fara bai halatta ka ba da ita mudu biyu a baka ƙaura mudu ɗaya ba bai halatta ka ba a baka ka ba da farfara mudu ɗaya da rabi a baka ƙaura mudu ɗaya ba bai halatta ka ba da farfara mudu ɗaya da tafin hannu a baka ƙaura ba tun da jinsi guda ne hakan nan bai halatta ka ba da masara mudu biyu a baka mudu ɗaya ba mm. jinsi guda ne walayu ba ba'u muddai himfa shi za ce walayu yi ba'u muddu bai halatta a sai da mudu guda na alkama ba bi muddai himfa da mudu biyu na alkama kullum da wannan walayu ba ba'u muddu mufrad kenan muddai musanna da an share nunin ne lil idafa wala muddu tamrin bi halatta a sai da mudu guda to ko anan mutanen mai suka samu mudu eh wala yuba'u muddu tamrin ba a sai da mudu guda na dabino bi muddai tamrin da mudu biyu na dabino a ma'ana yanzu kenan mun fahimci duk dabino gaba ɗayan shi jinsi ɗaya ne da ajuwa da wanne ba ajuwa ba da wanne ne da wanne ne da wanne ne duk jinsi ɗaya ne sai dai karkumanta ba a sai da ɗanye da busashe domin ɗanye in ya bushe zai ragu ko ba zai ragu ba zai ragu kun gane wannan ko hagan na alkama da alkama duk jinsi ɗaya ce da haka idan akwai wannan yar kaza ce wannan yar kaza ce wannan tafi wannan duk dai shari'a ta ba ta hukuncin jinsi ɗaya ne in kana ganin wannan tafi wannan je ka sayar da ita ita kaɗai ka karɓo kuɗin ka tas a hannu sai ka zo ka sai wacce kake so in ko za ka kai alkama ne a baka alkama ko ka kai shinkafa a baka shinkafa ba za ka ce mana ai wannan shinkafar ai gida bace ka kawo ko kai kuma wacce kake so mu baka yar gwamnati a ai dole ɗaya wata ba tafi wata ba yar gwamnati mudu goma yar gida mudu goma wata ba tafi wata ba wala muddu zabibin bi mudai zabib hakan nan bai halatta sai da mudu guda na zabibi ba da mudu biyu na zabibi wala ma ashbaha zalik haka nan duk abin da ke kamanceceniya da waɗannan min al-hubub na abin da ya shafi kwaya ai kun ga ba faɗi dawa ba ba faɗi masara ba eh ba faɗi shinkawa ba hisa malin da ya bada malik da ya bada misali sai yin hukunci wal udumi kulli hadamiya da farfesu kenan idza kana min sinfin wahidin idan ya zama jinsi guda ne wa in kana yadan biyadin ko da kuwa hannu da hannu ne bai halatta wani ya fi wani ba ku lura abin da yake jinsi ɗaya na sha maimaita abubuwa guda biyu dole wani ba zai fi wani ba ɗaya kenan na biyu kuma dole ya zama hannu da hannu amma idan yin ya sha bambam ba jinsi ɗaya ba ne to ya halatta wani amma kuma bai halatta jinkirorin bayarwa ba malik ya ce inna ma zalika bi manzilatil warqi bil warq ai wannan kamar azurfa ne da azurfa alwarik ita ce azurfa karka ce kudin takarda wacce kudin takarda ana kiran su al na naqdiyya ne a yaren kasuwanci al awraqu an naqdiyya amma wannan haka ce al bi kasar ra ana nufin al fidda ne azurfa to kai ai wannan bi manzilatul warqi bil warq azurfa da azurfa akwai tafadul babu akwai nasi'a babu babu tafadul wani bai fi wani ba babu nasi'a jinkiri haka wa zahabu bi zahab haka nan zinariya da zinariya zinariya da zinariya wata bata fi wata ba sawawun taka an gyara ta ko ba a gyara ta ba me muke nufi da an gyara ta an narka ta ta zama dan kunni ko ba ta zama ɗan kunna ba ta zama auroro ko ba ta zama auroro ba ina fata mun gane wannan da kyau muddin mutum ya kawo azurfa ya kawo wa take da suna zinariya yana son zinariya ai su ma suna tambaya musanye ko sayarwa eh idan musanye ne ma'ana in baka wannan kaman wannan kenan wannan wani bifo wani ba in na baka kilo goma kilo goma za ka ba eh in na baka kilo goma kilo goma za ka ba ai ba a ce da shi ya yi abu kafin ba a ce da shi ya yi abu kafin ya sani ba yi ce ya ke wala hilu lahu an yafa alfilan ta yi alama hukumar lahifi bai halatta ya aikata kowane aiki sai ya san hukunci kafin ya aikata haka aka ce mai saboda haka zai yana son ya je ya sai da abin na mai hukunci haka zai yi abu mai sauki kun gane wannan da kyau ko kuma wani abin da kuke faɗa wa mutane mutane da yawa sun ji aiki mutum za a ɗauke su ya za tambaya malamai hukuncin aikin ka duba ka ga yadda aiki yake da tsada kun yi shiru Duba yadda aiki yake da tsada amma wani za ka ga za a bashi appointment later ya ce sai ya je ya tambayi hukuncin aikin eh a shi kenan ido bai makance ba in dai mutum za a bashi appointment later ya ce sai ya je ya tambayi hukuncin aikin ya halatta ko bi halatta dan aiki in ya gama anan duniya zai yi shi in ya tafi lahira fa sakamakon aikin zai je samu eh ta an ce da shi kare aikata sai ya yi haka neman gyara ake yi mutum da neman gyaran aiki sai mutum ya tuba ka abin da ya huce idan akwai wani cinikin da ake kullawa a yanzu haka sai ya ce ya dakatar da shi kun gani ko amma kuma idan na baya ne ya huce shi ke nan bayan tubutun bala kuma rubutu amma haliko amin da yake cewa lahi yahillu fi shay'in min zalikar fadulu waɗannan da aka ambata duka alwariku bilwarik wa zabu bi zab kwata kwata bai halarta wani ya fi wani ba wala hillu illa misalin bi misalin kuma bai halarta ba dole sai dai ya zama hannu da hannu eh yadan biyadin hannu da hannu kwatankwace da kwatankwace hannu da hannu qala maliku rahimahullahu azza wa jal wa idha ikhtalafa ma yukalu aw yuzan mimma yukalu aw yushrab fa bana ikhtilafuhu fala ba'sa an yu'khadha min thnan bi wahidin يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ صاء من تمر بصاء من حنطة وصاء من تمر بصاعين من زبيب وصاء من حنطة بصاعين من سم فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل سيجينا قال مالك رحمه الله وإذا اختلف ما يكال idan abin da ake aunawa ya samu bambanci ya samu saɓani auyuzan ko abin da ake aunawa da skeli ya sha bamban da juna eh da fetur da mai kuma da kananzir duk ba auna su ake yi ba ko kuma da fetur da man gyada duk ba su nasu mai ba duk ba auna su ake yi da galan ba wai za lafa ma yukal idan abin da ake aunawa ya sha bamban a ko ake aunawa da sikeli ya sha bamban ma yi ukalu a wishiram daga cikin abin da ake ci ko ake sha ko ake sha eh fa bana ikhtilafuhu sai shan bamban din sabanin nasu ya zama a bayyane wannan auna ana shi wannan auna auna shi amma sun sha bamban bamban din ta fito fili kamar mai da me fetur da man gyada wannan ana auna su ne ba akwai bambanci a wurin ko ba bambanci bambancin ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana masara da shinkafa ana auna su da alkailu da mudu sun sha bambam ko shi ya bambam ba a bayyane yake ko ba a bayyana ba a bayyane yake shinkafa da masara masara da dawa duk a bayyane yake to anan fala ba su an yi ukhadha minhu islani bi wahidin babu laifi a karɓi mudu biyu da mudu ɗaya eh masara da shinkafa babu laifi a karɓi wannan mudu biyu wannan mudu ɗaya amma fa yadin biyadin hannu da hannu wala ba su an yi ukhadha sa'u min tamrin babu laifi a karɓi mudu biyu misali kenan a karɓi mudu ɗaya na dabino bisa aini min hinta da mudu biyu na alkama ka ba da mudu ɗaya na dabino a baka mudu biyu na alkama babu laifi kan wannan wasa'un min tamrin ko ka bada mudu daya na dabino bi sa'aini min zabib a baka mudu biyu sa'i biyu na zabibi wasa'un min hinta ko ka bada mudu daya sa'i guda sa'i guda shine mudu na hudu kenan ko ka bada sa'i guda na alkama bi sa'aini min sam a baka sa'i abun nan a baka sa'i guda biyu na na me yake da suna na mai ka ba da abin nan kenan man shanu a baka man shanu ka ba da sa'i guda sa'i biyu ka ba da mudu biyu na na gyada a baka a baka kwalwa biyu na man shanu ko ka ba da mudu guda na masara a baka kwalba biyu na abin nan ko kuma masara ce ga ta an auno da babban kwanan shan ruwan nan da ake aunawa ka auna mutum da shi ko kuma mudu da muke aunawa ga man shanu cike har waje an cika maka shi sannan kuma gaba da masara mudu biyu ko mudu uku ai ya sha ban ba kun gane ko yau an da man shanu ne da man shanu sai mu yi magana in da masara ce da masara yau to amma yanzu masara ce da man shanu kawai abin da muke nema ya dambe din kace me ina da masara eh eh eh fa'iza na sinfani min haza mukhtalifai ne idan aka samu nau'uka guda biyu waɗannan da aka ambata masu ban sun sha bamban da juna fala ba sa bi ne minhu bi wahid babu laifi a karɓi biyu da ɗaya au tsara min zalika ko ma sama da biyu amma gargamanta yadan hannu da hannu fa da dakhala zalika ajalu idan jinkiri ya shiga wannan to yanzu kaga dai tunda masara ce da shinkafa ai babu wata riba tunda duk jinsi ya sha banban saboda ka dawo bayan la'asar ka karɓi masara a ai ke kenan ai ta shiga dole ya zama hannu da hannu a nan fala ya hillu wannan bai halatta ba kun gano wannan da ke ko na gani saboda lokaci ta hararan mu za mu dasa aya a nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik